Ishaya Sura talatin da hudu Hukunci a kan al'ummai Ku zo kusa, ku al'ummai, ku kuwa saurara, ku kasa kunne, ku mutane, bari duniya ta ji, da kuma dukan abin da yake cikinta, duniya da dukan abin da yake fitowa da gare ta, Ubangiji yana fushi da dukan al'ummai, hasalarsa tana a kan mayaƙansu, zai hallaka su tas, zai ba da su a karkashe. za a jefar da waɗanda aka kashe, gawawwakinsu za su yi wari, duwatsu za su jiƙu da jininsu, za a tumbuƙe dukan taurarin sammai, za a kuma nannaɗe sararin sama kamar littafi, dukan rundunar sama za su farfaɗi kamar ganyayen da suka yankwane daga kuringa, kamar ’ya'yan ɓauren da suka bushe daga itacen ɓaure, takobina ya sha zararsa cikin sammai. Duba, ya sako cikin hukunci a kan Edom, mutanen da zan hallaka tas; takobin Ubangiji ya jiƙu da jini, ya rufu da kitse, jinin raguna da na awaki, kitse daga ƙodar raguna, gama Ubangiji ya yi hadayar Bozra da kuma babban kisa a Edom, babban bijimin jeji zai faɗi tare da su, maruƙan bijimi da manyan bijimai. ƙasarsu za tă cika da jini, ƙura kuma zai cika da kitse. Gama Ubangiji yana da ranar ɗaukar fansa, shekarar ramuwa don biye wa na bukata. Za a mai da rafuffukan Edom rami, ƙurarta za ta zama kibritin farar wuta, ƙasarta za ta zama mai rami mai ƙuna, ba za a kashe ta ba dare da rana, hayaƙinta za tă yi ta tashi har abada, daga tsara zuwa tsara za tă zama kango, babu wani da zai ƙara wucewa ta wurin. Mujiyar hamada da mujiya mai kuka za su mallake ta, babban mujiya da hankaka za su yi sheƙa a can, Allah zai miƙe a kan Edom, magwajin bala'i da ma'aunin kango, sarakunanta ba za su kasance da wani abin da ake kira masarauta ba, dukan sarakunanta za su ɓace, ƙayayyuwa za su mamaye fadodinta, ƙayayyuwa da sarƙaƙƙiya za su cika kagaranta, za ta zama mazaunin diloli da gida da mujiyoyi, halittattun hamada za su sadu da kuraye, awakin jeji za su yi ta kiran juna, a can halittun dare su ma za su huta su kuma nemi wurin hutu wa kansu, mujiya za tă yi sheƙa a can ta zuba ƙwai, za tă ƙyanƙyashe su ta kuma kula da ’ya'yanta a inuwar fuka-fukanta, a can kuma shirwa za su taru, kowa da abokinsa, duba a cikin littafin Ubangiji ka kuma karanta, babu wani a cikin waɗannan da ya ɓace, babu ko ɗaya da ba ta da abokiya. gama bakinsa ne ya ba da umarni, ruhunsa kuma zai tara su wuri ɗaya; yana ba su rabonsu, hannunsa yana rarraba musu ta wurin awo, za su mallake ta har abada su kuma zauna a can daga tsara zuwa tsara.